rahotanni na cewa kawo yanzu fiye da ƙauyuka ɗari da goma sha shida ne ambaliyar ta mamaye a ƙananan hukumomi goma sha biyu cikin ashirin da ɗaya na jihar adamawa biyo bayan sako ruwa daga madatsarar lardu da ke kasar kamarun ambaliyar da ta jawo aka samu asarar muhalli gonaki da kuma dabbobi ba kuma ga asarar rayuka lamarin da yanzu ma jefa wasu cikin mawuyacin hali damu akwai kamar ne abinci na gaba ɗaya ba gaba ɗaya wallahi kusan kusan goma da wani abu gaba ɗaya ruwa lasa da shi to ga shi kuna wannan sansani akwai taimako da aka baku a wani baban mu matuƙar mun muna sa ya tamaka a tamaka mana yi mana hanyar da za mu samu wani abin da za mu raya da yayan mu eh, ba gona ba komi da komi to yanzu gaskiya muna cikin wuya shi hali sosai gaskiya ba mu shi da ma gangon wanda za mu dinga dawo mun samu ruwa iya wuya wani wurin ma ruwa cikin daki har kai suka tsira sun tsira waɗanda ba su tsira ba suna daki kawai suna jira in mutuwa ta zo a tafi. To sai dai kuma shugabannin al'ummomin da abin ya shafa ma sun zargi gwamnatin Najeriya ne da shakulatun bangaro game da batun mada tsaron ladu da kowace shekara kan jawo asara ga 'yan Najeriya. Honorable Kwamati Bitrus Lawari dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar numan lamudi da kuma karamar hukumar Dimsa yankunan ma da lamarin ya fi kamari ya bayyana halin da al'ummansu ke ciki a yanzu inda ma ya bukaci da a kai musu ɗauki. wannan kuma ba yin Allah ba ne yin mutum ne domin wannan ambaliyan yana zuwa ta ruwan da aka yi a lagdo dam da da wannan ba wannan dam ba ma samun irin wannan ambaliyan amma tun da kamarun suka yi wannan dam dai kowane shekara sai mutane sun yi wannan wahalan na ambaliya kamar kuna majalisa me kuke dangane da wannan matsalolin da ake fama kamin wannan ambaliyan ta auko ai mun yi muhawara a majalisa mun gaya ma gwamnati gashi wannan sun gaya mana cewa za a buɗe ruwa wannan kuma kun san zai kawo ambaliya ya kamata gwamnati ta maso kusa da mutane a yi abin da ya kamata a ɗauke mutane a yi musu muhalli inda za su koma don kada ruwan ya dabe su amma gwamnati ba abin da ta ya kai to ko me gwamnatin jihar adama ke yi ne game da matsalar ambaliyar kwamar amar sajo shine kwamishinan yada labaran jihar eh ana nan uh, akwai kwamiti ɗin da gwamnati ta kafa wadda wannan hakkinta ne ta je ta bincika ta tabbatar da ainihin waɗanda suka wannan abin ya ritsa da su ta yi binciken kuma e, irin illar da wannan al'amari ya yi da kuma ta san irin asarar da aka yi amma akwai taimako na gaggawa irin su taburmi irin su katifu irin su kayan abinci wa'annan an riga an kai masana ma dai na gargadin iya samun bular annoba a mafakan waɗanda ambaliyar ta shafa mr zakarius imus wani jami'in kiwon lafiya ne da yanzu ke taimakawa waɗanda lamarin ya shafa gwamnati a nemo su mosquito net a taimaka musu don lokacin da muke cikin ya kwana biyu ke san malaria zai yawa sannan muna neman antibiotics domin their crowd kwana biyu za a samu water related diseases a tsakanin su don muna kuka a taimaka musu kuma da abinci da ruwa mai tsafta da masu ciki ta wani hali suke da masu ciki a gaskiya suna cikin wahala a yanzu da muke haka suna yamma dai zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto akwai wasu al'umman da kai cewa gare su ke da kamar wuya sakamakon wannan ambaliya ta madatsar ladu da ke neman mamaye jiyoyin adama taraba da kuma jihar binuwai ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya